babu shakka don mun gani. Babu shakka godiya da baibayin ni'ima ce don haka ya kamata kana su gode wa Allah santuwar baba da ta Abdullahi Umar Ganduja a matsayin gwamnan jihar Kano. Don ba shakka matsayinsa alfarma ce wanda Allah ya nufa ya zama tsanga wajen ɗaukar darasi. domin a yau zan yi bayani ne kan manufofin gwamnatin Ganduje wanda ba shakka ko da kwano na bogaji kadin buza zaka iske sun sha bamban da kowane irin jagora da aka yi a Najeriya. duk Allah da nanin farfashi kan mai da wuka cikin bai abin ba na faɗa ba ne domin da ina da hujja maganin bajewa a kusa ko a nesa ba ka da wanda tsinkayensa kullum na tsamo jama'a ne a daina tsotsar tsamiya tsakiyar bazara ga misali batun kiran makiyayi su dawo Kano wani ɗan kankan ba akaran bana wanda ke da karamin sani zai iya cewa bai dace ba oh Allah sarki wato ba shakka karamin sani ƙuƙumi ne domin da ba shakka kiran Fulani jihar Kano daraja ce. Fulani masu kiwon shanu aka ce ba masu sata shanun ba wanda ake zargi domin idan aka inganta kiwo arewa ta fi karfin kudu dan Allah zo ina da hujja mai sauraro. Ka san a kwanan baya kaɗan shugabannin kudancin ƙasa sun shata iyaka da ɗaukar matakin hana kiwo a yankin su a wani taro da ya gudana a garin Asaba babban birnin jihar Delta. Wato ba shakka mu gode Allah ka santuwar Baba Ganduje matsayin gwamnan jihar Kano domin jagora ne mai ilimi ba ramli ba bugun ƙasa amma yana da fikira da basira duk abin da ya hango ya kawo idan aka dauka babu asara sai riba mai sauraro. Ga maganar kiran Fulani da wasu ke gurnani bari na zo da bayani litar mai wanda mun daɗe da yin sakaci. Najeriya an yi ɗiban gonar rani ana tafiya tsarin mono economic wato tattalin arziki na falan ɗaya. Fetur da aka dogara ka cokan fetur ya zama ɗan tayi wanda baya buƙata hakika. Jihohi musamman na kudu kudu sun raina arewa gori kyara gama da zagi cewa arewa sun zama cima zaune ana ɗiba a raba da su sun manta cewa arzikin fato kiraga jangalin gyada da auduga aka tara aka haƙo wancan fetur to ba wannan magana muke ba domin dai an gano cewa an dogara da fetur fetur a yanzu ya zama albashi ma ana shan wahala saboda faɗuwar kuɗaɗensa ga gwari da abokan zama dan Allah yanzu abin tambaya ina mafita mafita dole a koma ga buzun malam mai sattin ta shugabanci na siyasa baban mu gandoje shugaban kanawa babanmu mai girma ganduje wanda ya baje darasi ko da yake ya kwance kundin rufin asiri ya ɗauki wala ma ya rubuta wasiya cewa a koma kiyo musamman ɗaukar tsarin shanu mai sauraro ko kasan cewa sani ya tafi karfin fetur a wannan ƙasa in kana da tababa dan Allah ga hujja domin litan madarar shanu naira ɗari uku da hamsin litan mai naira ɗari da arba'in da biyar ce ko dan Allah mu ɗauka cewa arewa muna da shanu miliyan ashirin kacal suna samar da madara lita biyar a kowace rana kowace jiha idan aka ƙididdigar lissafin kuɗi za a samu kusan biliyan ashirin ɗaya a wata. Bayan nan kuma ba shakka kowace saniya za ta iya samar da ayyukan kiwo, gyara da talatawa, da sayar da shanu, Shanu miliyan biyar kawai za su samar da aiki miliyan sha biyar ga mutane. Dan Allah a Kano idan ana samun biliyan ashirin da ɗaya. Ina mu da fetur ɗin da kullum ake mana gori sai mu ce a yanka ƙasa. Amma duk da irin wannan tsinkaye na gwarzon namiji baba ganduje wasu 'yan faɗi ga sassa suke suka to yau dai ba shakka idan ilimin ka kalilan ne kan sanin manufar gwamnatin ganduje wannan fitila ce alkuki a gare ka. Washin amma abin tambaya a yanzu shanu nawa muke da su a duniya da Najeriya. A ƙidaya shanun da aka yi na hukumar kula da abinci ta duniya ta zayyana cewa akwai shanu shanu biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar china ta farko sai ƙasar habasha sai amurka da brazil amma dai a ƙida yadda aka gudana a shekara ta dubi da shida a najeriya a ƙididdiga ana da shanu miliyan sha hudu kacal barno ita ce ta farko sai jihar sokoto mai biya mata baya abin nuni dai a yanzu dole idan ana buƙatar mafita najeriya a koma noma da kiwo musamman shanu masu bada madara ya kamata a kama karatun baba ganduje kai ba shakka ilimi baya ƙarya na tana san da baba ya tura matasa turkiya koyan bayan shanu ashe wannan karatu lalle akwai lokaci lokacin da zai mana rana. Mai sauraro za mu ɗora shiri na gaba. ya Yale wani babu shakka don mun gani.